على ذات ضلالة شريعة نعم، بسم الله تفضل الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam My dear listeners, today is the 23rd of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. uh, which corresponds to the 28th of June 2016. Uh, today Allah is going to enumerate to us things that are forbidden, truly, truly forbidden from Allah. Not as those lies that we are concocted by pagans, saying this is forbidden, that is forbidden without any knowledge from Allah. So Allah in His book is going to enumerate to us one by one up to nine or even ten commandments of what he doesn't want, of what is forbidden. And this is this prohibition is from Allah, which is established in His holy book, and uh, people should abide by it and listen carefully because your life, your eternal life, solely depends on this uh, commandments of Allah. So today Allah said to his Prophet ﷺ that you should come and I will recite to you things that are forbidden from your own Lord. Forbidden on you from your own Lord. The first one is that you should not associate partners with Allah. That is the first of the commandments. You should not associate with Allah anybody. So this is, uh, there are many things that which somebody can do, especially in this time that you can associate with Allah, uh, things that will destroy your, your faith and that Allah will consider you a polytheist. First, among the things that came in the Quran and the Sunnah of the Prophet ﷺ is that whoever will slaughter any animal evoking the name of any other than God, that is shirk. Whoever will pledge... Uh, English Okay, uh, English, uh, uh we <coughs> want you to testify that there is no deity except Allah and that Muhammad is his messenger in Arabic. So follow after me. Ashhadu أن لا إله أشهد أن لا إلا الله وأشهد وأشهد أن وأشهد أن لا إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله yes, we are giving testimony there is no God except Allah and that Muhammad is the messenger this is his testimony what is your name my name is Good okay which name do you want Islamic name uh, Ismail. Ismail. Ismail. Very good. Okay, so now I will know. This uh, system for you, from you are Muslim donor. So they will tell you what to do. Like you take bath, you, you pray, you fast, things you do the, to worship Allah. May Allah protect you. Ismail. Okay, after now we listen to you. Yes. So the first of all is that you should not associate with Allah. And how can you associate with Allah? For example, you should not slaughter any animal in the name of any other than Allah. You should not pledge swearing with anybody except Allah. You should not seek refuge. You should not seek assistance except with Allah. You should not call any other thing except of Allah. You should not worship anything except of Allah. Among the things which is associated with Allah is that you should not slaughter an animal where Allah, where other than Allah is evoked. You should not build mosques on graves. You should not put images, objects in the mosque. That's also one of the shirk which is associating Allah with others. We should almost not be, you should not have faith in Tagut and Jit, which is sorcery and the Satan. Then you should desist from following false prophets. The prophet said in the end of time there will be false prophets. Whoever follows them then he's gone astray. They will claim they are messengers of Allah you should not follow any false prophet. You should not engage in sorcery. You should not learn it and you should not believe in it. You should not believe in charms. You should not put on charms in your body. And you should not believe in predestination. You should also avoid loving anything more than you love your Lord. You should not love anything more than you should love Allah. You should not fear anybody, the unnatural fear, except Allah. You should depend on Allah, or you should not depend on any other. You should avoid doing things to the sin, which is riyah. You should not take your judgments to Tawgut, which is also part of the shirk. Who is the Tawgut? Any law which is not sanctioned by Allah, following it is also shirk. You should also not judge yourself with the judgment of the pagans. You should not swear with anybody except Allah. And then in your speech, you should not equate Allah with anybody. For instance, you should not say, if Allah wishes and somebody's wish. It's only if Allah wishes and then somebody wishes. You should not abuse time because Allah is time. And also, you should not make jest or mockery of anything related with Allah or the Quran or the Prophet alayhi salam or even the Islamic law. And you should also avoid any name in which, in which somebody is made servant of any other thing than Allah. Then you should also believe in predestination. And you should also make good thoughts about your Lord. then you should not carve images. These are some of the things which can spoil your faith. The most prominent among them is that you should depend on Allah alone. You should seek guidance from Allah. you should, you should seek help from Allah. You should not wear bangles or omelets or anything seeking protection from them. And you should not evoke the name of any other except Allah. Even if it's a prophet. You should not call Jesus or the Prophet Muhammad or any saint. People you believe they are saints, you should not call them in distress. Whom you should call is Allah. These are part of the commandments which Allah has forced enumerated in his book. Uh, the second is that you should be very kind to your parents. Kindness to parents means you should do nothing that will uh, put them into distress or shame. You should talk with them in very good, nice language. You should not abuse them or you should not do anything to harm them physically and psychologically. Then the third one, you should not kill your children for fear of poverty. Because it's Allah who nourishes you and them and your children. So this shows that also taking away uh, abortion of children that are pregnant is forbidden. Then you should also not come close to anything that is close to fornication, adultery, sodomy, and lesbianism. You should avoid any, any sin of that nature. What is apparent and what is hidden. What is hidden like flirting, chatting, looking at nude pictures and other things which will bring you close to fornication. You should all avoid that. Then number six, you should never kill any soul which Allah has forbidden to be killed. This includes ritual killings, tribal conflicts, communal clashes, murders, armed robbery. You should not use your hand to kill anybody. If you kill anybody, then you are breaking the commandments of Allah. These are the six commandments in the, in the first verse, and the other four, we will recite them inshallah tomorrow of all Allah has forbidden for Muslims to do. May Allah guide us to the straight path. بسم الله الرحمن الرحيم yau Allah ya kawo 23 ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da 28 ga watan Jun shekara 2016 to kafin mu fara ga wata hajiya sa'adatu sani da roda ta ba da sadakan kur'anai guda hudu ta ce a mahaifinta alhaji sani addu'a da mijinta sani alhaji sani da roda da kuma mahaifiyarta malama rabi to Allah ya gafarta musu duka gaba daya kuma Allah ya miki albarka cikin rayuwarki to ga alhaji yakubu muhammad shi kuma ya bada atamfa guda ashirin ya ce goma a ba marayu goma kuma wanda suka musulunta yana bukata addu'a gare shi da mahaifinsa to Allah biya musu bukatu gaba daya Allah ya zafarta ma mahaifin shi sannan ya ba da guda shida a ba masallacin a dan fodiyo a ba marayu Allah ya saka mishi da alheri sannan kuma ga ba Allah alhaji uba yahya wanda aka ce ya rasu yau yana taimakawa wurin da'awa Allah ya saka mishi Allah ya gafarta mishi to bismillahir rahmanir rahim to me mala yace yace walamma bayyana Allah ta'ala fa qadama qalatul kuffar wato da Allah ya bayyana ɓacin wato maganganun kafurai fi ma mu abinda suke rayawa cewa min anna Allah amarahum bi tahrimi ma harramu ala anfusihim wato rayawa da suke cewa Allah ne ya umurce su su haramtar da abin suka haramta a kan kansu annahum fa'aluhu to nan kaman dai sun tambayi ai salu qalu ayu shay'in harrama Allahu alaina kaman dai an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda kafirai Allah ya kore cewa ba shi ya ya umurce su su wannan ba to menene Allah ya haranta akan mu wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhbirana fa ajaba bi qawlihi ta'ala to sai Allah ya ga manzon shi bai ba mu labarin abinda Allah ya haramta saboda ka abinda zaka ji aka haramta ba irin haramcin wayannan mushrikai ne, wancan suke haramta abu daga zuciyarsu ko abinda kawai ransu ya so sai su jingina zuwa ga Allah to Allah ya nuna ƙarya suke yi in suna da hujja su kawo kuma Allah ya nuna manzo Allah kai kakkai shaida da su in suna ba da irin wannan shaida duk wanda zai haramta wani abu da Allah bai haramta ba kai kakka ba da shaida in sun ba ba da shaida to shi ne aka ce to menene Allah ya haramta in ne da gaske menene Allah ya haramta kowa zai so ya sani to shi ne Allah ya ce qul ta'alu ta'alu ku zo atlu wato karanta muku ma harrama rabbukum alaikum ku zo a karanta muku abinda Allah da gaske ya haramta a kanmu dukanmu anhu ai wa ma amarakum bihi da abinda Allah ya umarni da shi shine an mufassira Allah tushriku bihi shay'a wato kada ku yi shirki da Allah da komai wato kada ku yi tarayya da Allah da wani abu shine umarni na farko wanda Allah ya umarni da shi wannan magana dunkule take qur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fassara shi cikin abubuwan da ke shirki tunda mun zo kan shi kuma Allah ce ta'ala atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum ku zo a karanta muku abinda Allah ya haramta akan ku na farko shine shirki shi wannan shirki in mutum bai ci nasara a wannan babi ba ba shi ba aljanna sannan kuma Allah ba zai taɓa gafarta mishi ba wannan umarnin farkon nan in mutum bai ci jarabawa ba ba shi ba aljanna kuma Allah ba zai taɓa gafarta mishi ba har abada ashe masu hankali dole su tsaya to cikin menene abubuwan da ake wa Allah shirki daga cikin kirki misali kai bakance da wani ba Allah ba koko kai rantsuwa da wani ba Allah ba yana cikin shirki kamar ƙasar nan da sai ka jana rantsuwa na aradu da kuran kwata da irin wayannan kalmomi ne kalmomi ne masu sauki amma in mutum ya mutu da su shirki da Allah ne Allah ba zai yafe mishi ba domin za ka yi rantsuwa ka yi rantsuwa da wa da Allah kaɗai za ka yi shi yasa ibn mas'ud sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gara in yi rantsuwa da Allah ina mai ƙarya wannan haram ne da in rantse da wani abu ba Allah ba ina mai gaskiya domin wancan shirki ne kun ga shirki ya fi tsanani akan haram to rantsuwa da wani ba Allah ba shirki ne su masu rantsuwa da wani ba Allah ba su yi hankali kiran wani kamar yadda Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la fa in fa'alta fa idhan fa innaka idhan min adh-dhalimin kiran wani ba Allah ba wanda bai amfaninka da komai bai cutanka da komai kiran wani ba Allah ba wanda bai amfaninka da komai kuma bai cutanka da komai duk abin da ka kira ba Allah ba kuma ba zai amfane ka da wani abu ba kuma zai cuce ka ba a ce imanin kuma akwai wani na amfana kuma yana cutarwa ba Allah ba shi ma shirki ne ne wannan imani ya gyara kafin lokaci ya kure haka nan wanda ya nemi albarka tabarruki da icce ko da dutse ko da wani abu ba Allah ba da kaburruka na mutane mai neman tabarruki da ɗan adam ko icce ko dutse ko wani abu ba Allah ba shirki ne in ya mutu Allah ba zai taɓa gafarta mishi ba a cikin abubuwan da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana man ta'allaqa shay'an ukila ilayhi wanda kuma ya rataye wani abu domin ya dogara kan shi ko ya kare shi daga wani sharri ko wani abu wani abu ba Allah ba to wannan shirki ne ana cewa don Allah sai kuma ana roƙon Allah da abin da Allah ya kallafa maka amma ba a roƙon shi da a ce don annabi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma sahabbai ba su yi ba ba wanda yi. to wa qawluhu ko sannan kuma abubuwan da ke cikin shirki shine zurfafawa a cikin salihai a ba su siffar Allah matanan a ce sun san gaibu sun san gobe ko ko ilimin su ya kewaye da komai sun mai da su alloli cikin abin da ke shirki kuma gina masallatai a kan kaburruka da kuma saka surorin mutane a cikin masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce abin da yi magana na ƙarshe shi ne yake cewa ku sani fa mafi sharrin mutane su ne wanda Allah zai wato eh, wanda tashin kiyama zai zo suna ɗaukan kaburruka masallatai daga cikin abubuwan da ke cikin shirki wanda Allah ya ce alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut Umar yace al jibt shine sihiri wat taghut shine duk wani wanda aka bauta ba Allah ba saboda haka imani da sihirin ma imani da shi al jibti yana daga cikin shirki annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya kuma yace musaddiqun bis sihr wata riwaya kuma yace mu'minun bis sihr duk yanda sihiri yayi kada ka yadda shi yayi sai sa Allah ce ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah in kaga wani abu Allah ne ya ba da izini dole sai imanin ka ya zama haka ba mai iya cutar da kai da wani abu neman yin sihiri da koyon shi duk shi ma shirki ne haka nan canfi da tsoratar da tsuntsaye da zane a ƙasa dukan ƙasa da abubuwa na sihiri yana daga cikin shirki yadda da taurari cewa sun ana iya gane mutum wani ko rayuwar wani ko wani abu na gaibu da taurari tanjin shi ma shirki ne da yawa jaridu suna bugawa a cikin an haife ka shekara kaza ko wata kaza sai a duba maka taurarinka ga abin da zai same ka imani da wannan ma shirki ne kada ka yi imani ba wanda ya san gaibu ba wanda ya san goben ka sewa sai Allah shi kadai to abin da ke kuma cikin shirki wanda yake shine a ga taurari a ce za a yi ruwan sama ko a ruwan sama don taurari ko ko wani abu ya faru don taurari shi ma yana daga cikin shirki akwai daga cikin shirki ka wani abu fiye da son na Allahnka ka so wani abu fiye da son Allah mumuni ya fi son Allah akan komai wannan babi muna da rauni a ciki domin ba a koya ma mutane kuma son Allah shi kan shi an mance da Allah cewa shi ma ana son shi so fiye da komai sai son ka na Allah ya fi komai sannan ka tsira a wannan babin muhabba in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ko in kuna son Allah ku bi annabi ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi ne don son wa to sai amince da son Allah sai a sa son su abubuwa daban ko da annabawa ne da waliyyai da mala'iku da wani abu in son su ya son Allah to kana ka shiga babin wannan shirki na so domin akwai shirkin so sai ka fi son Allah akan komai wallazina amanu ashadda hubban lillah imaninka da Allah fi tsanani saboda haka Allah abun so ne ba abun kyama ba ne ko abun eh, da ba a so sannan kuma tsoronka duk abin da kake tsoro na ɗabi'a bai da laifi amma tsoro wanda ba na ɗabi'a ba ba ka jin tsoron kowa sai Allah in ka ji tsoro ba na ɗabi'a ba a wani to wannan shirke ne ba a yi ma wani tsoro sai Allah shi yasa Allah ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaa'ahu fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin wa khafuni in kuntum mu'minin Allah kada ake tsoro sannan kuma wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ku kasance kuna dogara akan Allah in ku mu'minai ne baka dogara akan wani abu ba Allah ba shi ma shirki ne akwai wani shirki kuma da ke boye shine riya ka yi wani abu don wani ya gani to ranar tashin kyama sai Allah ce ni ba na jayayya da kowa ka je wancan da kai dan ni shi ya baka naka rabon riya sannan kai kara ko kai hukunci zuwa kagutu kagutu shine dokar da Allah bai yarda da ita ba dokar da Allah bai saukar da ita ba ko kuma bai yarda da ita ba to wanda ya kai da gangan tsawaiyan yana da zaki yaki to shi ma wannan shirki ne haka neman hukuncin jahiliya ga hukunci na Allah ba a so na jahiliya ake so shi ma shirki da Allah ne mun yi maganar a samu Allah kishiya ko menene ka samu Allah kishiya ko da a magana ne kamar misali ka ce in Allah ya so kuma ka so wato wani ya so ka maida shi daidai da Allah sai dai kace in Allah ya so sannan kuma ka so kaka haɗa Allah da wani ko da a magana kake yi to zagin zamani wanda ya zagi zamani to ya zagi Allah ba ka cewa wannan zamani mugun zamani sai dai ka ce a wannan zamani wanda mutane shi mugayu mutanen ne ba Allah ba to ba zagin zamani ba a sukan zamani don Allah shi ne ya ce zamani izgili izgili da wani abu da ya haɗu da Allah da sunayen shi da Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shari'ar da ya zo da ita izgili da wannan shi ma kafirci ne kamar mutum su ga yarinya ta sa hijab ko wani abu sun ka kiranta wai ninja ko menene to wannan kafirci ne ko ka ce ji shi can da wani gemun shi can tana izgili da shi domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma me kafirci ne duk wani abu da ya haɗu izgili da Allah da manzon shi da shari'ar mu kafirci ne sannan kuma a sa maka suna a ce bawan kaza bawan wane abdul kaza shi ma shirki ne da Allah domin dukkan mu bayan Allah ne ba a cewa bawan wani sannan mugun zato ga Allah duk wanda ya mugun zato ga Allah haka zai samu Allah ranar tashin kiyama haka nan kuma masu inkarin qadar shine abin da Allah ya kaddara wato duk abin da ya faru Allah ya kaddara shi dole sai ka imani da shi wanda bai yi imani da kadar ba to bai da imani to masu sassaka gumaka da zanen abu mai rai kamar zanen mutum da zanen eh, dabbobi su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta domin ran tashin kiyama za a zo da su a ce to ku sama wayannan abubuwan da kuka sassaka su sa musu rai shi ma ya haramta to wayannan suna daga cikin dai manya-manyan abubuwa da muke yi yawanci a ƙasar nan ko ko musulmai suke yi a wannan zamani wanda ya zo ƙarƙashin wannan umarni da Allah ya yi Allah tushirko billahi shay'an to bayan wannan cewa kada mai shirki sai ya ce wa ahsinu bil walidaini ihsanan wato ku yi wa uwayenku wato ku kyautata wa uwayenku nan bai zo da siga ta hami ba cewa amma abin da ake nufi ka kyautata ma uwayenka shine ka yi musu duk abin da yake zai dadada musu kuma kamar yadda Allah ce wala ma uffin wala tanharhuma wa kullum ma qawlan karima duk abin da za ka yi ka kyautata ma uwayenka amma ya zama cikin abu ne wanda yake na shari'a shari'a ta yarda da shi sannan na uku Allah ya ce wala taqtulu awladakum bil wa'di wan nahri kada ku kashe ƴaƴanku kaman yanda mushrikai ke yi wato suna turbuɗe mace namiji kuma a soke shi kaman dabba wato suna kusantan wai Allah da shi ko ko aljaninsu to wannan ma Allah ya hana shi ya haramta kashe yara to kun ga kenan wannan ya nuna kenan bai halatta mutum ya zubar da ciki domin rai ne haddi in ya kai wato kwana ɗari da ashirin bai halatta a zubar da ciki to cikin kuma abin da Allah da kuma ake yi yanzu wannan zamani game da kashe yara shine mutum ya sayar da 'ya'yan shi ko yau na ji cikin jarida wani ya kai yaron shi kasuwa ya ji ya ce a bashi shinkafa to Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum hankuri ake da talauci a nan garin ko da yake musulmai ne musulmai ba sa yin wannan akan yi a tara mata cikin ɗaki a ta zina da su in sun ɗauki ciki 'ya'yan dama an saye ba nasu ba ne baby factories da kuma kashe 'ya'yan shegu da ake yi shi ba duk wanda yana faruwa cikin wannan ƙasa to bayan shi sai Allah ya ce nahnu narzuqukum iyyahum wa la taqrabul fawahisha al aktaba'ir kazina kada ku kusanci alfasha alfashoshi kenan tun da fawahish ba alfasha ɗaya ba alfasha ma zahara minha wa ma batan to mu fara da ma zahara minha shine umarni na hudu duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga zina domin Allah ya ce wala taqrabu alfawahisha duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga zina shine Allah ya haramta balle ta zinan abin da ya bayyana daga gare ta to kun ga wannan duk abin da ke jawo zina na cuɗanyan maza da mata wannan nassi ya haramta shi ido kamar yadda hadisi ya zo ido yana zina kunnaye suna zina harshen mutum yana zina hannaye na zina ƙafa na zina amma farji ke tabbatar da shi ko ya ƙaryatar to nan duka ko ƙofofi in an zurfafa aka wuce haddin shari'a cikinsu suna kai ga zina gaisawa da hannu da mata yana cikin kawahi domin yana kusantar da mutum zuwa ga zina in namiji taɓa hannun mace yana samun lizza ita ma tana samu akwai wani bature soja sojojin amerika da suka je saudi arabia lokacin yakin saddam colonel to cikin sojojin akwai mata sai aka hada su da wayansu hafsoshin ƙasar saudi arabia suna zaune cikin ɗaki sai wata mata ta shigo ofisa sai tana gaggaisawa da mazan da ta zo kan wannan ofisa na saudi sai ya ki miƙa hannun shi sai ya ce mata ki hankuri addini na bai yadda ba ofisan da ke kusa da shi colonel abin kawai sai ya buge shi kamar tsawa sai ya ce shi fa ya tuntun ya ga ba musiba kamar gaisawa maza da mata da suke yi shi ce kawo musiban har a ce kuma a ji a laɓe abun ya dame shi sai ya ce addini ne ya ce a bar wannan ya ce eh, ya ce to wannan lallai shi ne addinin gaskiya mutumin ne ya musulunta har an buga shi arab news an buga shi kwanan na sojan amerika ya musulunta kawai dan ya ga wani musulmi ya ke ban gaisawa da mata domin addini na ya hana shi yasa ka baje kunya addinin ka zai yi wannan abin da kake jin kunya da ka tsaya ka doge shi zai shirya da wani ya shiga aljanna to Allah shirya da mu saboda haka gaisawa tsakanin maza da mata haram ne zina ta muhsin wanda yake na da aure haramun kuma an san haddinta namiji bi namiji mace ta bi mace duka abubuwan da ke haramun ne wanda zahiri ne to na biyar abinda Allah ya haramta shi ne wa ma batan wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha na hudu kenan wa ma batan na biyar abubuwan da suke a ɓoye annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko qur'an ya ce ma matan annabi fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa qur'ani ke cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi ƙasa ƙasa da sauti har wani mai cuta a zuciyar shi yayi kwaɗayin jin daɗin magana ku in za ku yi magana ku faɗe ta ma'arufan wadda aka sance sananna mata annabi ake gayawa tsakaninsu da sahabban manzon Allah iyakan wato girmama juna kenan to balle yau kai da wata ashe mace ko yadda take magana zai iya zama fitina ga namiji to yin wannan magana haram ce in za ta yi magana sai ta yi da kakkaushin murya kuma kalmomi kai tsaye abubuwan da yake ma batsala fiha yanzu haddi lokacin intanet din nan amfani da koko yadda maza da mata ke neman juna a cikin intanet da alfasha da suke yi a cikin intanet da tsiraici da ake yi a cikin intanet duka wannan yana cikin wa ma fi minha duka yana cikin abin da ya koyu daga abin da ke kusantarwa zuwa ga alfasha mata nawa ne da sunan sun haɗu da mutum a intanet a halaka su farkon azumin nan muka yi magana yarinya ta whatsapp ta haɗu da mai rukuya ya yi zina da ita nawa wayansu har kashe su ake yi labaru ya zo a nan ƙasan nan wani ya haɗu da mace a facebook ba ta san su ba ba san shi ba suka kai ta hotel a lagos suka kashe ta to dole cikin abubuwa da yake sace na alfasha shi ne yi ya sani Allah baya so yana da cikin abubuwan da Allah ya haramta ana gaya maka abubuwan da Allah ya haramta ne ba wani ne ijtihadi ba ko wani ya je ya haɗe haɗe a'a abinda Allah ya haramta sannan na shida me Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ko wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai dai da gaskiya yace kalqawad wal haddi wa qatl ridda wa rajul muhsin to da Allah ya ce ya haramta a kashe ta in ka kashe rai da Allah ya haramta a kashe kana cikin wayannan abubuwan da Allah ya haramta wanda babu shakka a cikinsu. su wani irin rai ne Allah yadda a kashe shine al-awad wato ai kisasi wanda ya kisa a kashe shi annasu bin nafsi to wannan in an kashe shi shi ma doka da 'yan sanda da shugaba su za su kashe shi ba mutanen gari ba haka nan haddi kamar mazinaci in zai haddin shi ita ma shugabanni za su yi to wa ƙaflin ridda kashe mutane wanda suka yi ridda daga addinin musulunci yana daga cikin haddin da Allah ya yadda a yi shi amma zai bayani akan shi wa rajmul muhsin jefe wanda ya taba aure aure na gaske ingantacce to wannan in yayi zina ana jefe shi a shari'ar musulunci to duk wanda ya kashe wani rai da hannun shi wanda Allah bai kashe ba ko ko wanda Allah ya kashe amma Allah shi bai bashi sultan bai bashi karfin ya kashe ba to wanda ya kisa kun ga kenan kashe kashe da ake na yara da tsafi bayan tsafi kuma ga kashe rai faɗa tsakanin kabilu fada tsakanin kabilu kashe kai ne faɗa tsakanin ƙungiyoyi 'yan tara suka da 'yan wayancan wayancan duk kashe kai ne wanda Allah ya haramta kisan mutane amroba da suke tsare hanya kisa iri-iri to kashe rai Allah ya haramta shi yana cikin abubuwan da Allah ya haramta shi kuma ranar tashin kiyama duk wanda ya kashe mumuni Allah ya mai ya mai tanadin azaba mai radadi to cikin wayanda Allah ya da kashe an ce ridda to yanzu ita hukuncin ridda tana da sharuɗai sai wayannan sharuɗai sun tsaya sannan za a yi awaitar da shi sharuɗan ridda dole sai akwai khalifa khalifa shine mutumin da musulmai suka mishi mubayi'a ya tsayar da dokar Allah a ƙasa ba ya tsayar da dokar garinsu ba dokar Allah ƙasa shi ne khalifa in akwai khalifa sannan kuma an mishi mubaya'a sannan kuma yana da ƙarfin zartarwa sannan kuma duk wanda ya kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya zama ƙarƙashin shi wato gari ne wanda bai da fasfot fasfot ɗin shi shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine fasfot to in an samu wannan sharuɗai kaje kai mubaya'a sannan kuma ana cikin irin wannan hali kai ridda to wannan Allah ya yarda a miki hukuncin kisasi to amma in saurin faɗa wayannan ƙasashen da kuke gani ba halifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba khalifa na ƙarshe shine Abdul Majid na Turkawa shine khalifa na ɗari da ɗaya wanda alif ɗari tara da ashirin da hudu aka saukar da shi aka rusa khilafa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya faɗa haka daman ya ce khilafa ba za ta wuce shekara talatin ba sannan za ta koma mulkin kama karya har ya zo ya ce abun farko da za a karya a musulunci shine hukunci za a zo ba a hukunci da littafin Allah da shari'ar shi sai mutane su koma abin da ke bayan hukuncin wato suna abun ƙarshe da za a zo a rasa shi ne sallah to tunda ba khalifa kuma babu daula ta musulunci ta gaske ba irin daula ta khawarij ba to ba iya wannan hukuncin raddin cikin mutanen da Allah ya haramta a kashe su shine wanda ba musulmi ba aka yi yarjejeniya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah ra'ihatal janna duk wanda ya kashe wata rai wadda aka yi alkawalin zaman lafiya da shi wanda ba musulmi ba sun kasu kashi uku wanda ba musulmi ba sun kasu kashi uku kashi ɗaya shine ahlul zimma ahlul zimma su ne wa'anda aka yi alkawalin a zauna da su lafiya suna ƙarƙashin daular musulmi ana karɓan harajin jizya a kansu su ne ahlul zimma sun yadda su zauna ƙarƙashin musulmi daula ta musulunci ana karɓan jizya a hannunsu su ne ahlul zimma wanda ya kashe ɗaya daga cikin irin wannan ƙanshin aljanna ma ba zai ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙanshin aljanna daga nisan arba'in wato kamar shekara arba'in ana jin ƙanshinta amma shi ko ƙanshinta ba zai ji ba ko kusa da hanyar aljanna ba za a ji da shi ba wanda ya kashe zinni na biyunsu shine musta'man mutum ne ba wai yana ƙarƙashin ku ba a daula kun ba shi amana shigo ƙasanmu mu kafiri an ba shi amana shigo ƙasan musulmi ba za a taɓa ka ba to wanda ya ba shi amanan nan ko ƙaramin yaro ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zimmatul muslimuna wahida wa yas'a biha adnahum alkawalin musulmai ɗaya ne kuma mafi karancin su in ya ba da shi ya nazanci kowa duk wanda aka ba amana ya shigo ƙasan musulmi ka kashe shi to kai da aljanna ko ƙanshinta kun ga a wannan zamani wanda aka ba shi visa ya shigo ƙasan musulmi wannan visa amana aka ba shi wanda ya biyo wani musulmi domin su yi tijara ko ko ya zo ma ya ga garinsu wanda ya kashe shi ba zai ji ƙanshin aljanna ba shi ne musta'aman an ba shi amana na uku shine harbi wanda ba musulmi harbi wanda ake yaƙi da su wanda ake yaƙi da su ya haramta bai halatta wanda ake yaƙi da su tsakanin da musulmi su kaɗai ne Allah ya ba da sultan a kansu to su ma matukan ba ku yi huduna huduna shine yarjejeniyar zaman lafiya in an yi wannan yarjejeniyar zaman lafiya kuma baka da ikon ka ka ɓata wannan yarjejeniya ya yi hallazina amanu aufu bil uqud ku cika yarjejeniyar ku to wanda ya kalli duniya a yanzu zai ga kafurai wayanda ba musulmi ba sun faɗa ɗaya daga cikin wayannan uku ko dai ahlul harb ana yaƙi da su amma yanzu yarjejeniya ta sa ba ka iya afka musu su ma ba su iya afka muku wannan yarjejeniya an yi ta a United Nation duka ƙasashen musulmi da saudi arabia da iran da pakistan da egypt da nigeria mauritania faɗi dai duk wace ƙasa da kuma ƙasan kafurai duka an rattaba hannu a zauna lafiya cikin rattaba hannun nan ba za mu kai muku hari ba ba za ku kawo mana hari ba saboda ka bai halatta ka ga ɗaya daga cikin wayannan mutane ka kai mai hari ka kashe shi in ka kashe shi ba ka ba ƙanshin aljanna mutanen da muke zaune da su kama a ƙasar Najeriya ba ahli zimma ba ne domin mu ba daular musulunci muka kafa ba muna can baya har yanzu su menene musta'manun ne mun ba su amana su ma sun ba mu amana mu zauna lafiya ba za mu kai muku hari ba ba za ku kawo muna hari ba kuma dukiyar ƙasa ga da za a raba ta ku ɗiba mu ɗiba in lokacin su yayi sai su ta ɗiba in mu kuma yazo sai mu ce ba za mu ɗiba ba <laughs> to saboda haka duk wanda ya kashe wani a cikin su duk wanda ya kashe wani a cikin su ba zai ji ƙanshin aljanna ba to wayannan su ne Allah ya haramta da a kashe su duk wanda ya kashe ba zai ji ƙanshin aljanna ba zaliku eh mm eh eh baka da iko baka da iko kashe shi wannan ya tuna mu yan uwan mu fulani da ke cikin daji yan uwan mu fulani da ke cikin daji suna kai wa mutane hari suna kai ƙauyuka hari in sun kai harin nan kuma namiji da mace da yaro kowa su kashe me dalilin su mu ma an sace muna shanu mu ma an kawo muna hari to ina kiransu su da su bai wannan abu in suna da alaga ta malaga mai musulunta mace to me kike ji hausa to eh, musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na karshe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna so ki kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kin ba da imanin kin ba da shaidun yanzu ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo a ah, sunan ki. wace su wani suna kike so to aisha kina da miji wannan qur'ani ne to ta yi ta yi ah, to kina da miji to Allah ya baki miji nazari ga taimako daga yan uwanki musulmai to muna magana dan uwan mu fulani da ke cikin daji to ji tsoron Allah واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة akwai lokaci za ku iya sani a wancan mulkin da ya wuce wani soja ya zo ya same ni ya ce dajukan da ke birnin gwari sojan nan ya ce mun an kashe iyali iyali community community na fulani wanda ya sani shi fiye da goma da shanunsu ma ce haka shi ake yi hankali na tashi da na yi bincike sai wani leftanan shi ma yanzu Allah mishi rasuwa soja ya zo mu da fim-fim na wanda fulani ke zuwa suna satin shanu kuma suna kisa akwai wani har ya samu wani mamakinsu wai bakin tuwo wai a ce wai kasa su akuya wai wannan bata suna ne yana ma barayin su akuya ba su barayin shanu yana musu waka suna kiɗi suna abubuwa abin da ya nuna mun cewa sojojin da suka je suna kai musu hari domin sace-sacen nan da suke yi kun ga nan ayar Allah ta zo cewa ka ji tsoron fitina da in ta zo za ta haɗa da wanda zai yi da wanda bai yi ba yanzu wayansu fulanin sun kai hari a wani ƙauye in an tashi sai a ce duka fulanin daji ne alhali mun san bai fi 'yan tsiraru ne ‘yan tsirarun mutane ne a cikin su da ba sa jin magana ba. To, amma matsalar shi ne, in kun yadda ‘yan tsirarun nan suna yi ba ku kuke kama su ba, ba ku kuke hana su ba, in an zo za a ce dukan ku ne, saboda haka in bala'i ya zo bai san wanda yi ba da wanda bai yi ba. Shi yasa nake muku nasiha fi sabilillahi ya zama ku ne kuke hana wayannan ‘yan ta'adda. ku ne kuke kama su ku ne kuke kai rahoton surin yan sanda domin kada musibar ta zo ta shafe ku wadda ba ku ba ku yi ba ana kama mutane a yi fansa da su mun sani ni ma akwai ɗan uwana da aka kama kuma fulanin dajin ne kuma suna roƙon shi don Allah da suka sake shi don Allah roƙi Allah ya raba mu da wannan musiba saboda haka su ɗauki wannan gargaɗi su yi aiki da shi kafin musiba da za ta zo ta mamaye ƙasa kun ga 'yan boko haram an ba su nasiha an ba su nasiha suka ƙi ji to ga yanzu abin da ya faru ƙasar maiduguri gaba ɗaya da wanda ya yi da wanda bai yi ba gaba ɗaya ƙasa an gurfanar da ita kowa ya wahala to muna tsoro irin wannan abin da kuke kada ya zabo muna kuma musiba a cikin wannan ƙasa saboda haka duk wani wanda ya san yana da yaron shi yana tare da irin masu ta'addancin nan ya ja kunnen shi masu anguwa a cikin ku su ja kunnen su ne eh eh eh eh da da yin eh ta ta sako shi haka zai kashe shi haka wato abin da yake faɗa cewa irin haka yakan faru masu kirkin sukan nuna masu ɓarnan wani lokaci a kama a kai wa 'yan sanda sai kuma a zo a yi belin shi a ga ya fito to in ya zo duk wanda ya nuna shi ko ya ji labarin ya nuna shi kuma sai ya fita su shi yasa mutane sun san masu ɓarna amma ba su iya magana domin tsoron musibar da za ta dawo in sun nuna su to wannan kuma to dole a yi ma su jami'ai su ji tsoron Allah mutum bakwai aka ne a ina wa ya kashe su fulanin daji to in sun zo da yawa suke zuwa koko yaya wato abinda dai muke bada shawara abinda muke bada shawara kungiyar mu yace Allah kungiyar ya Allah ya zama wajibi a kanta da gaggawa su yi kokari su haɗu da hukuma a riske wayannan mutane amma farko da nasiha a yi musu abin da ya kamata a yi musu a ɗauki malamai wanda za su musu wa'azi domin mutane an basu cikin daji ba kula ba mai tambayansu ba mai tambayan yaya halinsu yake har sai da suka zo suka fara barna cikin ƙasa to ƙungiyar ya ta Allah ta zaɓi malamai wanda ya dace ta shiga ta kasance kowane ne a daji ko ina yake duk nisan da yake a yi amfani da helicopter a yi amfani da abubuwa domin bayan Allah nan a ceto su daga cikin wannan bala'i domin ceto su daga ciki ma mu kan mu tsiranmu ne in ba ku gyara su ba za su su muku ta'addi kuma a cikin ƙauyukanku sannan ba su bambancewa wai kai musulmi ne ko ba musulmi ba saboda haka muna kira hukuma ta taimaka ta taimaka tare da wayannan ƙungiyoyi na fulani a taimaka musu in za a iya buɗe musu rediyo na musamman fm wanda za a su domin su bar wannan fasadi da ta ta'asa a cikin ƙasa eh. Eh. to wani ne ba a yi kashe wato masu kisa eto eh, abinda ka faɗa gaskiya ne amma kuma ba za mu yi inkari ba abin da muke kokarin kira kun ga yadda Allah ya jarabi kasan Borno da yan Boko Haram to mu ji tsoron Allah mu ma kada Allah ya jarabe mu da wayannan masu ta'adda wanda ke daji sawa'an fulanin ne ko wayansu ba fulanin bane yan ta'adda da ke cikin daji suna kashe mutane suna afkawa mutane ƙauyuka to dole a tashi tsaye a ga cewa an tsayar da wannan abun domin in fitina Allah ta shigo irin wannan ƙasa bata san wanda yi da wanda bai yi ba ita ce muke tsoro Allah ya shiryar da mu alhamdulillah to ga wata hajiya Aisha ungon rimi ta ba da laishi guda biyu da takalmin mata guda shida a ba marayu Allah ya saka mata da alheri akwai wani kuɗi nan ko? ta ta su kenan alaikum salam wa da rayu Allah saka mata da alheri kuma haka nan ta ba da to Allah saka mata da alheri sai kuma ah, mara aliyu abdullahi da kanawa Ya, Atau to Allah saka musu da alheri to Allah Allah karbi duka bukatun shi na na alheri Thank you. ايوه جواب وكانت فاطمة قالت الكثير في توجهي وإلى غاية وإلى شكرا إذ وقع الله ألا شكرت وأنا tana da ba wanda zai ta wanda zai ta gabatar da kita Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu daga kowane irin sharri da kuma kowane irin bala'i da kuma kowane irin musiba ya Allah mu roƙe ka Allah ka tsare mana imanin mu Allah mu roƙe ka muna roƙonka ya Allah Allah ka tsare mana imanin mu kuma Allah ka karbi in Allah ka karbi rayuwar mu cike da imani zuwa gare ka Allah ka gafarta mana kuma ka yafe mana ka sada mu da rahamanka. Allah ka ji kan iyayenmu ka gafarta musu ka yafe musu ka sada su da rahamanka. Yan uwa musulmai da suka mutu tun daga zamanin da Adam har zuwa yanzu ya Allah mu roƙe ka Allah ka ji kansu ka gafarta musu ka yafe musu. Amin. marasa lafiyar mu da ke kwance asibiti da wanda suke kwance gida da wanda suke yawo da rashin lafiya ya Allah mu ka Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su jinyar da suke yi a Allah mu roƙe ka ta zama ka fara gare su ya Allah mu roƙe ka kuma Allah muna roƙonka ayyukan da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka karba mana Allah ka karba mana ayyukan da muke yi duk aikin da muke yi na alkhairi ya Allah mu roƙe ka Allah ka karba mana kai alkawarin dundun kawa ya Allah mu roƙe ka Allah ka dundun kawa mana kuma Allah muna roƙonka Allah ka sa mu zamo daga cikin wannan da kake yantawa a cikin wannan wata na Ramadan. Al'ummar da kake yantawa a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah mun roƙe ka Allah ka sanya mu daga cikin su. Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ka karfa mana ayyukan mu. Kuma Allah muna roƙonka muna roƙonka rangwamen da afuwanka ya Allah kai mana rangwame kai mana Amin. Allah ka taimake mu ka raya ƴaƴayen mu kai musu albarka ya Allah mu roƙe ka mu mana muhimman taimakon ka Allah ka shirya mana da ƴaƴayen mu ala siratikal mustaqim Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani ka ba su dukiya mai yawa mai amfani kowa da bukatar shi ta alkhairi ya Allah ka sani ka san abin da zai yake damu kowane ɗan adam kowane musulmi Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana Allah mun roƙe ka Allah ka biya mana bukatun mu baki daya kuma Allah ka kare mu kare mu ka kiyaye mu Allah ka taimaki musulunci da musulmai a ko'ina su suke musulmin da suke aukuwa a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe na musulmai Allah ka yaye mana ya Allah mu ne ka yaƙe yaƙe da kashe kashe da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe na musulmai Allah ka mana maganin su wa'inda suke aikata wa'innan yawon ayyuka Allah ka kame hannayensu da bakunan su game da wannan muguwar barna da suke ta yi ya Allah mu ne ka Allah ka nesanta mu da su Allah ka tsare mu daga kowane irin sharri na irin waɗannan mutane ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم سدد قلوبنا على دينك اللهم سدد قلوبنا على دينك اللهم سدد قلوبنا على دينك ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين